sunana da jaden yanzu ni ne convener na concern Nigeria kungiya mai kare hakkin dan adam ba kasan da za a gan cewa shugaban kasa ya bar kasan har kwana casa'in me za a gyawa duk duniya yanzu ka ga abubuwan da CNN suke faɗa ana wa Nigeria dariya cewa shugaban kasan mu ya gudu a 'yan Najeriya ba dabbobi ba ne mun san abin da muke yi kuma mun san me yasa 'yan Najeriya suka zabe Buhari saboda sun zabe shi ne don sun san cewa zai yi gaskiya kuma zai fada musu gaskiya a kowane yoshi Yusuf. amma ba ka ganin cewa shi shugaban nan kamun ya tafi ya rubuta wasu wasiƙa ya miyo sifanje shi ne yanzu kuma muƙaddashin shugaban ƙasa to ba ka ganin ya riga ya ɗauki wannan matakai ku kuna so ne ku dinga jawo kace na ce ba haka ba ne an yanzu shi professor yamiyo shi ba shi da wani karfi ba shi da wani power na yin komi a kasan nan duk wanda suka tare da buhari su har yanzu suke su ne suke rike kasan yanzu sun rike kasan kasan ba zai ci gaba ba amma wannan fa zargi ne kake wannan ba zargi ba ne ka je ka tambaye shi ushibajo din ko yana da wani karfi pdp lokacin da yake so ya nada minista ba dole ne suka kira shi a London ma ya zo ya gan baba ba ka gan mutane da suke cikin azoro suke kullum suna cikin complain cewa yanzu kasan ba komi komi ya saya tun 1960 ana ganin shugaban kasa iri-iri a kasan nan. Ai, ai mutum na ba zai iya zuwa ya rike Najeriya ba saboda ba rashin lafiyan shi. Kasan nan ba zai ci gaba ba saboda shi baya jin lafiya. Na, karshe abin da ya sa muke so mu yi wannan abin. In Buhari ya dage cewa dole ne sai ya ci gaba kuma ba zai dawo ya aikin shi ba. dole ne 'yan majalisa su cire shi su kafa kwamiti kamar da constitution ya ce eh to ne nake so na kai ka baka ganin cewa kamar kun yi azar biyu saboda majalisa ita ce da kuma majalisa ministoci ta su ne suke da ikon su kafa kwamiti da zai je bincika waɗannan abubuwa su san matakin da za su ɗauka baka ganin cewa kamar ku yanzu ku wuce gona da iri in za mu fara wannan abun za mu yi wa shi bajo magana mu ce kun dai gan cewa 'yan Najeriya sun iya kai kokarin su. Tun lokacin da ke zuwa asibitin nan 'yan Najeriya ba su taba magana ba yanzu amma yanzu mun gaji dole ne ya kafa wannan kwamiti din. In bai kafa ba abubuwan da muke so mu fara da shi da shi Oshibanjo ai da akan Njo din ne za mu fara. Za mu gawa 'yan majalisa cewa su cire Njo Ai saraki zai kafa kwamiti din na bincike lafiya eh, Buhari. In zai iya ci gaba sai a bari ya ci gaba in ba zai iya ci gaba sai a cire shi idan kuka fara wannan abin majalisa ta zo bata saurare ku ba mun wani kuma mataki za ku dauka yan Najeriya ba su ne suka zabe Buhari ba ba su ne suka zabe yan majalisa ba ba ku ga abin da ya faru a Libya ba a Egypt ba a ko ina ba yan Najeriya sun fi karfin Buhari sun fi Buhari sun fi Oshibajo sun fi yan majalisan nan in aka zabe ka ba za ka yi abin da mutane suka zabe ka akai ba za a cire ka ne za mu fara wannan abun dole ne a saurare mu dole ne kuma a yi abin da muke so saboda mu ne muke zabe duk wanda suke a wurin 'yan majalisa